الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراديس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ba da 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun a barkanmu da wannan yammaci na 26 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi tana shekara 1440 wanda ya zo daidai da 31 ga watan 5 2019 gregorian calendar kamar yadda muka saba ba mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka suratul an'ami a wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gidan mai girma sarkin nan ba jiya a cikin ikon allah maɗaukakin sarki mun tsaya a aya ta casa'in yau za mu tashi ta casa'in da ɗaya aya ta casa'in jiya da muka karanta allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin annabawa da aka aiko su a cikin zuriyar annabi ibrahima da annabi hud eh, annabi nuhu alaihi salatu wasalam kuma aka ubuci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koyi da su sannan Allah madaukakin sarki sai sake a cikin ayar ya kidabi ga kafirai cewa su fahimci cewa sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama yake eh, gaya musu to fa Allah ne ya aiko shi kuma ba lada yake karba a gurinsu ba don wannan illa iyaka ya zo yi musu gargadi ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi don gargadi ne kuma gargadin na free of charge yake bai kallafa musu haraji ba to wannan aya kamar tana nuni cewa mutanen nan ba san darajar abin da aka zo musu da shi ba ta ka ake kokarin fahimtar da su su san cewa ana yi fa don amfanin ne to aya ta gaba sai ta tabbatar mana da wannan ita ce wannan ayar da zamu tashi akan ta yau da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma qadarullaha haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in ai wayannan mutane ba su ba mu Allah ba daukakin sarki daraja yadda ta cancance shi ba ko kuma ba su ba mu Allah ba daukakin sarki matsayi wanda ya cancance shi ba tunda wanda za a taka aiko maka da manzo ya zo ya same ka ya isar maka da sako ya nuna maka abin da zai kai ka wuta don kar ka aikata ka shiga wutan ya nuna maka abin da zai sanya ka aljanna don ka zabura ka aikata shi don ka samu shiga aljanna sai ya zama na kan cewa ba ruwanka da wannan kayi wata kenan ko oho da shi kaga ai baka ta wanda ya aiko din ba Allah madaukakin sarki da ya aiko sakon ai baka daraja shi ba ko da za a yi magana ka ce ai Allah kaza ne Allah kaza ne to baka ba Allah madaukakin sarki haƙƙinsa a wajen darajawa ba to sai Allah yake cewa musamman ma iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in tunda abin mamaki shine gashi sun zo suna cewa Allah madaukakin sarki bai aiko da kowane irin wahayi wato kina a wani dan adam ba Allah madaukakin sarki ba wani wahayin da ya aiko ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah madaukakin sarki in dai dan adam ne ba wanda Allah madaukakin sarki ya sauka masa da wani abu to wannan kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa abin da ake nufi da wannan aya shine mushrikan Quraishawa tunda dama su ba su da littafi sannan kuma yanzu an aiko littafi ba su karbe shi ba ta haka ga basu ba Allah madaukakin sarki darajarsa ba ko basu su yadda ma dama Allah yana yin wahayi ba tunda da ana yin wahayi da an yi musu da kuma sun karba a iyaka sanin su tun lokacin da aka kafa garin makka a iyaka irin nasu sanin wanda ya zo cikinta annabi ibrahim ne da annabi isma'ila so kuma ba su zo musu da irin wani tsarin a wancan lokacin ba ko kuma a'a sun zo da shi amma tarihi ya sa tafiya ta yi nisa ta yadda an mance da wancan din to saboda haka shine Allah da kuke sai ya saukar da wannan a ayar a kansu amma sa'id bin jubair yake cewa a'a wannan aya ta sauka akan yahudawa ne ita kuma wa ma qadarullah haka musamman ma wannan ayin da yake eh, wannan gurbin da yake ta wannan dokda da take ta iskalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah madaukakin sarki bai saukar da wani wahayi wato kenan a wani mutum daga sama ba saboda haka akan wani bai hude ne ana ce masa Finhas sai bin Jubair kuma yake ta eh akan Yahudawa ne ta sauka amma ba akan Finhas bane ta sauka akan wani mutum da ake kiransa Malik bin Saif shi Malik bin Saif ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna akan matsaloli na addini annabi sallallahu ya wasallam ya wajen ganar da shi ya ki fahimta bayan ya ki fahimta sai ya nuna ku ɗabi'ar ku shine ba kwa karban gaskiya sai ce ya zai ita masa wasa karban gaskiya su suna karban gaskiya mana ga littafin Allah a gaban suna karanta sai ce to bari tambaye ka a cikin littafin na ku tsakaninka da Allah kaga inda a cikin atara Allah ya ce inna allaha <coughs> bagidun <coughs> allah hibirin samini Allah maɗaukakin sarki yana jin haushin malami mai kiba shi kuma lokacin malami na cikin malaman yahudawa kuma ya tara kiba sosai ya ci haram ya tara kiba sosai ya yi kiba sai ce kai yanzu kai ka tara wannan kiba kai baka ga Allah maɗaukakin sarki ya ce yana jin haushin duk malamin da ya kiba ba a cikin littafin naku ba gani ba saboda al'ada shine yawanci mutane masu addini za ka su cika tara kiba sosai ba a ce ba a yi ba amma da za ka kasar ba su da lokacin kasuwanci sosai ba su da lokacin aiki eh, abubuwa sosai na tara dukiya ba su da lokacin hutu za ka su yawanci duka a samura a samura a samura haka suke a wancan lokacin na yahudawa kenan duk wanda ya dedikitin kansa a masallaci ko a wajen ibada za ka samu duniyarsa ta ragu tunda baya ci sosai da haka kuma kaga kiba ba za ta samu ba yana ci ne kawai don maganin yunwa wadda shi ne ɗabi'arsu da kuma halayensu a wancan lokacin to sai ga finhas shi kuma ya yi kiba sosai sai annabi sarasa ce masa baka karanta a cikin attaura ba har sai da ya ce masa an shaduka billazi zala taurata ala musa ina maka magiya tsakaninka da allah nan da ya saukar da taura a annabi musa amma ta ji da fit taurata annallaha bagi eh, yabgudul hibra a samin baka ji inda allah madaukakin sarki yake cewa yana jin haushin malami mai kiba ba shi kuma lokacin dama gashi mai kiba ne to shine fa sai hankalinsa sai ya tashi sai na eh, wani magana a lokacin sai ce wallahi ma an zalallahu ala basharin min shay ai duk abin da ka gani duk littattafan da kake gani duk karya ne Allah bai taba aikowa da wani abu a wani dan adam ba Allah da kansa ne zai saukar duk aladun da muke karanta duk ba barazana ba ce kaza kaza kaza da sauransu saboda haka ashe wani magana da ya faɗa kuma almajiransa kuma da yake tafi tare da su kun san malami ne hankalinsu kuma sai sai sai dugun zuma take zai ka ta a kai ba Allah wai hak miskin da kai wala ala Musa ko annabi Musa Allah bai aiko masa wato kenan eh, littafi ba kala sai ce wallahi ma anzalallahu ala bashar min shay na rantsa muku da Allah Allah bai taba saukar da wani littafi a wani mutum ba kawai don haka kenan yanzu yana kokarin kare kasa cewa abin da yake cikin tattauran nan ba ma Allah ne ya saukar ba in ya cire wannan ayar kuma to ya cire da sauran ayoyin ma don haka sai ya disqualifying gaba daya ya yi denouncing attaurar kanta ballantana kuma alkur'anin da dama bai karbe shi ba ballantana su wani linjila su wani zabura na san da ya imani da shi kawai sai ce bai yadda da wannan ba to shine sai wannan ayan ta sauka Allah madaukakin sarki yake cewa a gaya masa man anzala man anzala kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaradisa wai wane ne ya saukar da wato kenan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa wannan littafin da kuka sanya shi ya zama takardu kawai ai yanzu kai nan ka zo a matsayin malami ne haka ne eh wai na kuma duna bayan ka almajiran ka ne eh kuma mai littafi kuke karantawa eh a taura muke karantawa to wannan littafi a tauran waye saukar da shi a musalli bayan ma ba wannan wannan ba ai littafin ma kansa ta ji hukara disa kun sanya shi ya zama kawai takaddu ya zama takaddu kawai da kuke zuwa kuna in an ce kirdas takarda ko wala, menene walau na eh, na zanahu Eh, fi kirdasin fala masu bi aidihim laqalu me ya laqala alladhina kafaru in hadha to inda a ce an sauka da littafi a cikin takarda kawai sai suka littafi su a cikin takarda su ce ba su yadda ba to su kuma an saukar musu da nasu littafi a cikin allina haka annabi Musa ya kayan sa niki niki lokacin da ya je munada shi da ubangiji ya zo ya ajiye sadaka wadan allura suna nan amma sai suka kwafe shi a cikin takarda sadaka sai zama suna da kwafis na attaura to wani kwafis da suke da shi na attaura sai zama suna kwafi in kwafa kwafa in kwafa in kwafa sai aka fara canji in canja canji in canja canji in canja sadaka shi ne sai Allah madaukaki zaki sai ya zarge su cewa ai littafin da kuke magana ma abin da sa ka soki littafin dama can littafin naku ma wanda Allah madaukaki sarki ya saukar annabi Musa kad altumuhu kirtas kun sanya shi zama takarda kawai wanda za ka rika kwafa kawai ta haka wasu daga cikin mu suke hanawa suke kyamar a mai da alkur'ani takarda falla-falla ya kamata ya zama a dunkule saboda kar a mai da shi kirtas a cikin malamai akwai wanda yake karhanta <coughs> wato kenan wannan saboda yahuda da suka yi haka sai suka samu wato kenan kofa na tarihi to Allah madaukaki ce wane ne ya saukar da wannan wanda tubdunaha wa tufuna kasiran ko yubdunaha wa yukfuna kasiran sai zama suna bayyanar da wato kenan attaurar amma suna koye mafi yawa daga cikinsa duk abin da suke sha'awa su bayyana saboda su kama hujja akan mutane za su bayyanar da shi amma abin da ya zama hujja a kansu kuma ya hu sai su ɓoye shi saboda kaga kenan na farko an zarge su da sun canja littafin wali lillazi na yaktubuna kitabu bi adihin sun mai na hazami indillah su rubuta su caccanja sa abinda suka ga dama a cikin wasu haka Allah madaukakin sarki ya saukar kaga littafin su ya fuskanci wannan matsala saboda haka tunda an caccanja an caccanja kaga an yi taharifi yuharrifuna al-kalima amma wadihi sun caccanja to amma ba duka suka canja ba inda musu sauri suka caccanja to yanzu wanda ba su canjan ba kuma sai suka mai da shi wato kenan kirdas suna bayyana wani abinsa suna ɓoye wani abu wanda ba su canja ɗin ba sauraka kaga nan ma sai ya samu wato kenan matsala wato kenan ta biyu bayan wancan matsalar da ta abin kuma abinda suke wani sai ya zama wato kenan shine mafi yawa to sai zama Allah madaukakin sarki sai zarge su akan wannan waye ya saukar da wannan littafin da haka yanzu eh, eh, eh, malik bin saif ba shi da hujja da zai iya bayarwa ya kare kansa ballantana ya gansar da mabiyansa akan wannan to sai Allah ɗaukakin sarki ya ce wa ulimtum malam ta'lamu tun wala abakum sannan Allah ɗaukakin sarki a dalilin littafin ya sanar da ku abinda wato kenan ko ba ku sani ba ya sanar da ku abin da iyayenku ba sani ba a cikin wancan littafin kenan yanzu kenan idan mun dauki fasarar nan shine cewa magana na akan wannan abin finhas ne wani malamin yahudawa ko kuma malik bin saif wanda shi ma malamin a cikin yahudawa idan kuma muka dauki fasarar farko Allah da abbas ya ce ta sauko wannan ayan akan kafiran sawa ne sune ne wanda Allah madaukakin sarki ya zarge su to su ne sai Allah yake ce musu a cikin alkur'ani ko mushrikan makka da kuka ke yin imani da alkur'ani ku sani fa ulimtum ma lam ta'lamu an fasarar da ku abin da ba ku sani ba alkur'ani da ya zo ya fitar muku abubuwa da daban gaske na ilimi da labarai da tarihi da hikima da wa'azi da gargadi da komai da komai da kuma karantarwa a cikin ibada irin abin da malam ta alamu da ku ba ku sani ba wala aba'ukum iyayenku ma ba su sani ba yanzu da alkur'ani ya zo shi za ga canje-canje sun faru ko mu nan kasar mu nan yanzu in ka danna shekarun baya kafin zuwan alkur'ani in ka ga halin da ake ciki za ka yi mamaki in ka ga yadda bakin mutum yake kafin addini za ka yi dariya amma da alkur'ani ya zo fa sai mutane suka dawo cikin hayyacinsu sai in zama mutane sun samu tsari wato kina a rayuwa to saboda haka sai Allah madaukin take ce a tambaye su su mutanen makka haka ne ko ba haka ba ko kuma waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda su kuma yahudawa suke caccanja shi sun mai da shi takarda da sauransu a tambaye su sai ya ce kulillahu ka ce musu Allah ne idan sun ba su ba da ansa ba to kai ba da ansa Muhammad waye ya saukar da littafi Allah madaukakin sarki ne waye sanar da ku abin iyayenku da ku din <coughs> gaba ɗaya ba ku sani ba Allah madaukakin sarki ne sun mazarhum sannan sai ka kyale suka koma gefe ka kyale su yal suna su ci gaba da wasa fi qawdihim a cikin kukkutsawan su ai ma'ana duk abu da suke zannawa suke tattauna a kansa su kawo nakadi akan alkur'ani rabu da su su zai su ci gaba saboda kutsawan da suke asalin khawdu a cikin ruwa ne in mutum ya shiga cikin ruwa sama da gwiwarsa to ya fara kutsawa cikin ruwa kenan saboda sai asalinsa kenan sai aka yi wato kenan isti'ararsa sai aka dawo da shi cikin duk mutumin da yake kokarin kutsawa cikin abin da zai iya halakar da shi in ka wuce ruwa iyaka nan ka iyaka gwiwar ka kan ka fara tafiya ai kana gaba ne dabara tana dada raguwa ko kana gaba ne dabara tana dada raguwa idan ka zo iyaka na in ilina ne a daga nan magana ta kare yawa idan kuma ba ilina ba ne zai tsayi har gaba har shi ma dai zai je inda dabarar za ta kare sai dai in taimakon Allah maɗaukaki sarki wato kenan ya zo shi to saboda haka su kuma yanzu suna kokotsawa cikin maganganun da yake na sukan alkur'ani saboda haka in tafiya ta yi tafiya za su je su ma inda fushin Allah maɗaukakin sarki zai same su don ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sau da yawa mutum zai yi magana ta kalma ɗaya sai eh, dalilin a jashi cikin wuta shekara saba'in yana nutsewa wato kenan a cikin kasa to kaga tunda sun shiga cikin wannan shi kenan kai sai ka kyale su sai ka koma gem kamar yadda yake cewa an riga an saukar muku cewa <coughs> za su bitun ayat lahi ko yi eh, kwar biha wa yustazau biha fara ta gudu ma'ahu in kun ji ana butanci a ayan alkur'ani ana izgilanci kan addini to kar ku zauna tare da wannan mutanen hatta ku zo fi hadisin gairi ai sai sun shiga cikin wani magana daban to nan ma sai Allah ce masa qulillahu summa darhum bi kawdihim yal'abun ka ce musu Allah ne sannan sai ka bar su a cikin kutsa kutsan nasu sai ta kutsawa suna ga wasa suke yi wani lokaci ma an tambaye su ce a ai mu wasa muke inna ma na kudu wa nal'ab ai muna kukutsawa ne kawai muna ta eh, eh, wasa muna ta abin ne muna ta tattaunawa ne saboda haka Allah ce a aka gaya musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasadiqun a za ku yi wa Allah izgilanci ne da ayoyin Allah da manzansa haka ne ku rasa abin wasa sai alkur'ani ku rasa abin kutsawa da izgilanci sai ayoyin Allah sai Allah sai manzansa to la ta taziru kada ku kawo wani hanzari ka farto fas kun kun kafirta kun fita cikin musulunci don haka kutsawa a cikin ayoyin Allah ta hanyar wato kenan sukan lamari to yakan kai mutum zuwa ga wannan da aka ma wasu malamai suke cewa bayan wancan da suka ce ta sauka akan maka eh, makka mushrikai kenan ko suka ce ta sauka kan yahudawa ko suka ce a ta sauka kuma har yanzu akan munafukai wallahu ta'ala a'lam to mu Allah rahmat وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي ب... مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله ربنا ذلك wa hadha kitabun to wannan littafi ne shi ne wato kenan ƙur'ani ko wa kitabun to wannan ma littafi ne ba dai kun ke yadda da wancan littafin da musa alai salatu wasalam aka saukar masa ba ta na hu garaɗisa kun sanya shi ya zama kamar takarda kuna fannin shi ku share wani ku goge wani ku tabbatar da wannan to ga wani littafi na Allah wadda ku ce yace zalna mu ne muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne ma albarka anzalnahu mu ne muka saukar da shi idan Allah madaukakin sarki yana magana saukan alkur'ani saukan alkur'ani ya zama kala kala na farko an saukar da shi daga daga daga daga daga can ummul kitabi ko ko lauhin mahfuz aka kawo shi sama ta daya to wannan shine da Allah madaukakin sarki ya magana cewa mu muka inna anzalna fi lailatul qadr mun saukar da shi daren lailatul qadri an dauko shi irin wannan daren da muke tsammanin yau din nan kenan an sauko shi daga can aka kawo shi nan zannan kuma daga nan sama ta ɗaya kenan baitul izzi nan kuma sai aka sauko shi aka kawo shi nan nan kuma sai aka kawo shi munajjiman wato kenan lokaci lokaci lokaci ta kace hasbal haja wa hasbal waqa'i gurgudan bukata ko kuma gurgudan incidents da suke faruwa wannan kuma sai aka sauko shi yau a kawo wannan gobe a zako wancan a kawo gobe a kawo wancan gobe a kawo wancan haka a cikin shekaru wajen 20 da wani abu aka kammala wato kenan saukarsa to idan Allah madaukakin sarki na maganar sauka wanda yake shi da kansa yake magana sai ya ce anzalna sai amfani da wannan alhanza din idan kuma kamar mala'ika ne zai kawo sai ya ce zala wannan kuma ya fi da tikrar saboda shi mala'ika ya kan kawo ya zai dauko ya kawo ya je da kawo ya kawo ya je kawo saboda ka shi yasa zaka ga an sa wannan karfin nazala wato yana saukowa da shi yana saukowa nazala bihi ruhul amin to Allah wa daukakin sarki ce wannan littafin anzalnahu mu ne muka saukar da shi kaga yanzu saukar daga can baitul iz eh, daga can lauhil mahfuz zuwa nan sama ta daya baitul iz kenan kuma Allah madaukaki zake ce littafi ne wanda yake mubarakun mai albarka littafi ne wanda yake mai albarka shi shine a lokacin da ba za ta iya kirguwa ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duniya gaba daya cikin duhu take da kafirci da jahilci amma zuwansa ya sa duniya gaba ɗaya ta samu wato kenan dawowa cikin taitayinta hatta ko ilimi da muke cikin sannan na zamanin yanzu zaka samu cewa tura sun ɗiba daga cikin abin da malaman musulmi irin su al'imam fakar razi jabir bin hayyan da al'abbasi suka yi kokari suka yi iktibasi daga alkur'ani suka fito da sauran ilimi sadaka tura suka zo suka kashe musulmi suka ɗiba suka je suka development ɗinsa har ya zama kamar yanzu daga cikin albarkansa shine ya fitar da mutane daga bautar wani ba Allah ba sun dawo bautar Allah ba madaukakin sarki ya ba mutane sense of direction ya ba mutane yin adalci kowa in zai yi abu yana tunanin in yayi ba daidai ba akwai ranar hisabi sannan ya ɗaukaka darajar wasu mutane kamar da yake cewa Allah ya daukaka yana ɗaukaka ya dulli bihi kasiran wa yadi bihi kasiran ko Allah yana ɗaukaka abin saboda haka ya zo da mu'ujizozi da daman gaske kuma wanda yake ba za su kirgu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tanqadi ajaibuhu sannan ya zo da mutane ilimin magabata adawa samudawa da sauran mutanen da suka gabata ilimin su ya kawo mana wanda yake in ba dan alkur'ani ba da sun jima da bace wanda ba za a bi na ba yanzu ko a cikin irin yanda muke na irin garuruwan mun kamar misali dauki misali a nan garin Dambar in ka dana shekara 200 baya mutanen suka zauna a garin yanzu ina za ka samu tarihinsu in ba kaɗan daga cikinsu ba su ma kaɗan ɗin sai dai ɗan kaɗan daga cikin tarihin dubban mutane sun mutu duk an ji an binne su babu labarin su tafanu jami'an fama mugbiru babu wanda zai baka wato kenan labari to amma alkur'ani ya zo mana da labarin magabata sannan daga cikin albarkarsa shine ya ba mu labarin abin da zai faru a gaba a wurare da daman gaske ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa kuma suka ga abin ya faru kamar yadda ke cewa sayyihu zamul jam'u wa walluna dubur kaga sun gani wannan <coughs> da idan su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala nasi zamanin kaza zai faru ya ce ala nasi zamanin kaza zai faru ko kuma waye <coughs> eh, Allah annaba da kuke gina magana annabi Isa alaihi salatu wasallam sai yake cewa zai kasancewa to kenan alama ta tashin alkiyama zai dawo to kaga wannan ma muna tsammanin wato kiran afkuwarsa ba da dadewa ba da kuma taguwan annabi salihu da inda ya ba da siffan alamanta da za ta bayyana duka da kuma alamun tashin alkiyama kala-kala manyansu da kananansu da wanda suka zo a cikin alkurani da wanda suka zo a a cikin abin a cikin da wanda suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu babban albarkarsa shine mutane za su shiga aljanna a dalilinsa babu albarkar da tafi wannan mutane da yawa za su shiga aljanna a dalilin zuwa alkur'ani wanda inda ba dan alkur'ani ba da wuta za su tafi kaga wannan duka yana daga cikin albarkatun alkur'ani Allah madaukakin ke ce wa an zanna hu Mubaraku, wannan littafi ne da muka saukar da shi da aka ku tsaya ku yi nazari ku saurare shi kuma littafi ne wanda yake mai albarka musaddiqul ne ya dahi kuma shi mai gaskata abin da ya zo gaba gare shi ne bai ne shi abin da ya zo gaba gare shi amma abin da ke ne abin da ya zo kafinsa kafin alkur'ani ya zo akwai littattafai da suka zo su su ne a taura linjila da sauransu alkur'ani bai yaye musu ba <coughs> saboda haka ko a cikin sabon annabi za su sa cewa eh, mm, lan menene Eh, cikin wannan amanar rasulun lalu nu fariqu baina hadin min rusulihi ba ma bambance wani daga cikin manzannin Allah mutum mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba da haka kenan kaga ba sa bambancewa tsakanin littattafan ma kenan daga cikin sharɗan imani na musulmi shine sai ya imani da alkutubus samawiya ake alkutubus samawiyya alkutubul munazzala minas sama' duk littattafan da suka sauka daga sama sai mutum ya yi imani da su don haka shi alkur'ani daga cikin sifofinsa shine ya gaskata littattafan da suka zo wato kenan kafinsa sannan sai ya ce walitun zira ummal kura wa haula haulaha sannan an saukar da ce lamu anan lamu ta'lil ne an saukar da alkur'ani a yi gargadi kaga yana daga cikin albarkatunsa kenan ko yauwa dan a yi gargaɗe a ummul ƙura shine gari wanda yake shine kaman uwar alƙaryoyi gaba ɗaya kuma na haula da wanda yake wato kene da wanda suke kewaye da ita ummul ƙura duka malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa makka ake nufi makka ake nufi duk wata alƙarya a duniya tana ƙarƙashin makka ne tana karkashin makka ne makka ita ce asulu ita ce uwa a dukkan alkaryoyi gaba daya saboda Allah kwaki sarki da kansa ya mai da wannan gurin ya zama harami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inna eh, eh, ta hanya ta harshen annabi Ibrahim Allahumma inna Ibrahim harrama makkata wa inni haramtu madinata Allah madaukakin sarki ya sa Ibrahim din ya zo ya ce gurin harami ne kuma tun daga Sham aka turo shi ya zo gurin ta kowa ya tinkis tinkis tinkis tinkis har sai da ya zo gurin ya fitar da foundation na wannan masallaci din ya mai da kuma wato kenan gurin harami aka ce kuma ya kira mutane su zo su yi ibada a wannan gurin to kaga <coughs> ita ce wato kenan ummul qura yana gari ne wanda yake zabin Allah sauran gurare mutane su suke zaba su ce bari mu gari a nan gurin amma nan gurin Allah madaukakin sarki ya zabi gurin annabi Ibrahim ya kawo matarsa ya ajiye da ɗansa sannan addu'a sai jama'a suka dinga zuwa suka dinga zuwa wannan kenan na biyu kusan duk wani babban birni a duniyan nan sawa'an ko a kasan musulmi yake ko a kasan kafirai duk wani gari a ciki zai yi wuyan gaske ka samu garin da bayi da representation a makka mutanen duniya gaba daya sukan zo su samu wato kenan gurin zama a cikin makka ko da na dan karamin lokaci ne su tafo daga inda suke su bar garin su zo su daga amerika za ka zo daga china za ka zo daga india za ka zo da ko ina za ka ga mutane suna zuwa amma yanzu ka yawo kasashen duniyan nan asalin ƙuraishawa na makka banu hashim banu adi da sauran banu-banu na makka na asalin ƙuraishawa za ka yawo a cikin gararren duniya ba za ka gansu ba ka je kano a ce ka kawo asalin ba ƙuraishe za ka sha wahala duk girman kanon nan amma ka je ka maka a ce ka nemi ba kano ba wani abin abin nan bane haka ka je ka misali can faiz japan ko kuma indonesia ko afghanistan ko ina ne ka nemi ba ƙureshe a can zai iya zama abin wahala amma ka zo nan maka ka ce kana neman mutumin afghanistan ko kana neman chinese ko kana neman dan india ko abin za ka iya samu a cikin sauki kaga kenan ta zama uwa a cikin alkaridu sannan na uku geographical location dinta makka in ka duba za ga tana santan duniya daga makka idan kai gabar fa'is lokacin da za ka kare tafiya a duniya haka kuma in kai yamma za ka hada same point haka kuma za ka tana setin equator so daga north pole da south pole gaba daya zaka kusan tana rabi don do dama equator imaginary line ne wanda yake ya raba duniya ko ya yi bisecting duniya kuma tana kasa shi yasa gurin yafi ko na zafi duk guranin da suke mujawara da equator ta kansu rana take bi don haka kusan suna rabin duniya amma wanda suke can angle north pole ko south pole mutane wanda zaka ga sun yi wata guda ma ba su ga rana ba ko kuma sati su ganta sau daya ko kuma su ga rana su ganta na minti 20 ko na minti 30 da dai sauransu ko kuma ka sati guda baka ganta ba ma gari ya waye fado rana ta fito ta faɗi baka ganta ba saboda suna nesa da ikota amma maka tana ciki da haka tana tsakiya shi yasa da Allah madaukakin take ke cewa ayi ayi gargadi a mutanen maka sai ce wa man haulaha to man haulaha din nan shine idan ka dauki misali makka shine point din to in kai na haka kilomita goma kai na haka kilomita goma in kai ja ko kuma ka jazare kilomita goma ko ka ja layi cycle haka duk wanda yake ko ina ai yana haula hani haka kuma idan kai expanding ya zama kilomita 100 ka dauki radius din kilomita 100 kace zaka fitar da 300 degrees centigrade zaka samu kuma duk wanda yake yana ina haulaha in ka dauka kuma ko da kilomita miliyan ne amma dai daga nan ka dauki lissafin eh, center din ka ja radius din to automatically kafin ka samu 360 degree za ka samu kowa yana haula makka kenan da haka kenan akan wannan yanzu litun zira umul kura wa man haulaha shine a yi gargaɗi a mutanen makka da mutanen duniya baki daya da mutanen duniya gaba daya tunda kowa yana cikin haulaha ne saboda haka alkur'ani kenan ba littafin mutanen makka ba ne littafin mutanen duniya ne wannan shine dalilin da ya sa annabawa da suka gabata allah maɗaukakin sarki yana ba su mu'ujizarsu wadda take da kayyadaddun lokaci ɗauki misali taguwan annabi saluhu ai mu'ujiza ce ta annabi saluhu ko yawwa amma lokacin da taguwan nan ta zo ta bayyana ta yayinta ta mutu wanda ya ganta ya ganta duk wanda bai ganta ba sai dai ya ji tarihi haka ne sannan annabi musa lokacin da yake jefa shi yake zama macijin nan wanda yake gurin ya gani duk wanda baya gurin sai dai ji me tarihi rayarwa da isa alaihi salatu wasallam yake mamaci ko warkar da gurgu ko makaho ko wani abu makamancin wannan da yake yi mu'jiza ce ta annabcinsa amma in ka lura wa'anda suke gunso suka gani duk wanda baya nan sai dai ji tarihi kadaka haka mu'ujizarsu daban da littafin rayuwarsu manhajarsu daban mu'ujizarsu daban amma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an aiko shi a duniya baki daya sai Allah ya sanya sa ta rayuwa ita ce alkur'ani sa kuma mafi girma ita ce alkur'ani sadaka yanzu mu da muke nan dinnan muna kallon alkur'ani da haka muna ganin mu'ujizar annabi to haka sa mustamirra ce ba wadda take ta kayyadaddin lokaci ba yanzu a cikin wannan wani zai je karanta alkur'ani ya yi bincike bincike ya fahimci abin da malaman makka ma Allah bai gano da su ba zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ka gama ujiza ta bayyana a nan kenan inda muke zai iya yiwuwa shekara da shekaru ga yadda mutane suke sa sai ga Allah maɗaukaki suke ya fito masa da wannan don haka shi yasa tafsirin alkur'ani Allah madaukakin sarki bai sanya shi a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam dubatan ba sai dai dan jifa jifa ga hadisi ya fasara aya kaga hadisi saboda me mu'jizar inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara alqur'ani daga bakararsa hannasi to yanzu an takure mu a cikin nan ba za mu iya fita a nan ba amma sai aka bar littafin na farko mai ma'anoni da yawa kalma ɗaya tana da ma'ana da yawa sannan kuma yana da imkaniyat kala kala yanzu ko wani ayan da muke karanta muka ce wani ya ce ta sauka akan kureshi wani ya ce ta sauka akan yahudu wani ma ya ce ta sauka akan munafikun kuma in ka duba za ka ga akwai imkaniyat akwai kuma point din da za a iya kama dalili ce eh zai iya yiwuwa haka to sai ya bar fassarar wato kenan har duniya ta nade sahabbai su yi tasu fassarar tabi'ai su yi tabi'ina su yi yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo mu zamanin da ana ganowa wa'ansu abubuwa wanda yake duza bai ma basu kai hankalinsu bai kai kan wannan abun ba saboda mu'ujizar ta zama mistamirra gwargwadon iyaka rayuwar ɗan ada a ban kasa gwargwadon wanzuwar mu'ujizan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka mu'ujizarsa ita ce littafinsa afil haƙƙi shakkun bada da alfi dalalatin takaddama ha zikirun madaddara ya kurau ai da shi kenan a iyaka nan annan ne za mu takaitu hmm. amma sai ya bar shi hakan nan ba karamin hikima ba ne allah maɗaukacin sarki ya yin ci eh, ne mutum zai karanto ya karanto imamu shafi an yi matamba a kan kiyasi ya je ya zama ta karanta kurani ta karanta kurani ta karanta kurani daga baya sai ya gano a Allah ce wa mai dilla wa rasulullah ko la ka bal sai ya ɗauko kiyasi a ciki don haka kaga daga nan aka samu daga cikin alkurani aka samu ilimin nahawi aka samu ilimin balaga aka samu ilimin usulul fiki eh, ilimin fiqh tukuna ilimin usulul fiki ilimin nahawi ilimin usulul nahawi ko da duk sauran amina eh, ulum duka a kullum har ilimin ma'ajin da sauransu duka asalinsu daga alkur'ani ne hatta tari ilmu tarik daga nan yake hatta ilmu tarajin tarjama daga nan yake wasu ta har ilmin sun ma duka a cikin nan yake ka gani saboda haka shi ya sa Allah maɗauki zai kece lutun zira umar kura wa man haulaha akan kowace fiska kenan a yi gargadi a mutanen makka yi gargadi a duk mutumin da yake bayan makka akan kowane abin da zai zama ya shirya da shi zuwa ga fahimtar alkur'ani da kuma wata <coughs> gidan fahimtar addinin musulunci sai Allah ce wallazina na bil akhirati ko Allah fara baki zaki yake cewa wallazina yu'minuna bil akhirati nan da su suka yi imani da lahira yu'minuna bihi to su kan za su yi imani da shi ko kuma su kan sun yi imani da shi wanda suka yi imani da lahira <coughs> su kan sun yi imani da shi kenan kama ibara da cewa wanda ba su yi imani da lahira ba fa ba su yi imani da shi ba wanda ba su yi imani da lahira ba ba su yi imani ba shi din yana nufin wa ana yana nufin wato kenan alkur'ani sadaka to amma wanne ne ya kamata eh, farko yanzu an ce yi yu'minuna bil akhirati wa'anda suka imani da lahira su ne suka imani da alkur'ani ko sune suka yi imani da alkurai to wanne ne zai fara farko fitowa imani da alkur'ani ko imani da lahira nan ayan ta nuna cewa <laughs> to nan ayan ta nuna cewa sai wanda suka yi imani da lahira ne su ne suka yi imani da alkur'ani eh ba damir muke magana ba ma na ta haddasa ne damir a garamul mazkur din yace menene eh walladhina yu'minuna bil akhirati ina da miri anan yu'minuna bihi anan ne ai yu'minuna bihi inda suka yi imani da lahira sune suka yi imani da shi shiwa shi alqur'ani kenan yazo sai mutum ya yarda da lahira to sai zai yarda da alkur'ani ah. ko kuma yarda da alkur'ani zai kai mai da shi yarda da ranar lahira to amma ibarar ya ta nuna wallazina nuna bil Su yi sune nuna bihi mun gane wannan wanda suka yi imani da lahira su ne suka yi imani da shi alkur'ani din alhali kuma kaga abin da ya kamata ya zama shine wa'anda suka yi imani da alkur'ani to shi alkur'ani shi ne yake karantar da su lahira sau in ka duba rayuwar mutanen makka a wancan lokacin a ba su yadda da lahirar sosai ba ba su ma yadda da ita ba kwata-kwata ko ba ka bane yau saboda haka ana ke kenan sharaɗin imaninsu da lahira sai da suka yadda da alkur'ani mun gane wannan sai da suka yadda da alkur'ani to daga cikin imanin da alkur'ani karantar da su akwai imani da ranar lahira za ka ce shika-shikan imani guda kaza ne ɗaya daga cikinsu shine imani wato kenan da ranar lahira haka ne yawwa to saboda haka abinda ake nufi a nan shine cewa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake kai mutum zuwa ga imani da alkur'ani da eh, imani da ranar lahira wallahu ta'ala alam wa ma la salati mi hafizuna sannan kuma su da can suna masu kiyayewa sallolinsu ma'ana kenan Zina kula da sallah wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam zai imani da ranar lahira wanda ya imani da ranar lahira kuma zai kiyaye sallah ba mujarradin yin sallah kamar yadda kullum ake abin nan ba sallah kullum mun riga mun san abubuwan da malamai suke karantar da mu akan ta babu dogon bayani amma dai abin da ake bukata a dangane da sallah shine kiyayewa sallah kiyayewa sallah lokutan ta kiyayewa sallah a ka'idodin ta kiyayewa sallah a kaifiyar ta kiyayewa sallah a wato kenan eh, mm, mm, kushu'in da ya kamata a ce mutum ya samu a cikin sallah kiyayewar sallah a wajen wato kenan eh, rafkanuwa hukunce hukuncen rafkanuwa da sauransu wanda suka iman da shi su su suna kiyayewa su wa ma'ala salatin mai hafizun to mu muje malam ومن tare alallahi افترى na الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوحى shayi wa ومن kala سأنزل مثل mislama. زللا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسلوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله بدأ بكذلك ومن أظلموا wane ne ya fi girman zalunci min maniftara alallahi kadiban sama da wanda ya kirkira karya ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki nan malamai sukan ce abinda ake nufi shine istifhamul inkari ne ai ma'anansa shine la ahada azlamu min maniftara alallahi kadiban babu wanda ya fi girman karya sama da wanda ya kirkira babu mutumin da ya fi girman zalunci sama da wato kenan mutumin da ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki ne sai ya ce ya faɗi abin da Allah madaukakin sarki bai faɗa ba Ya yi wa Allah ƙarya ko yawa saboda in mutum zai magana ya ce ya Allah ya ce kaza yana akwai bukatar mutum ya tsaya ya nazari ko ya ce annabi <laughs> sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza akwai bukatar ya nazari kwanakin ba na taba jin wani mutum ya zo da sassafe an yi sallar asuba zo jikin wani masalaci ya sa lasifika yana ta wa'azi yana ta wa'azi can sai ka ji ya jawo magana a cikin risala sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma wallahi risala yake karanta kuma ya dan rike ta tiriyan tiriyan yana karanto ta ai manzon Allah ya ce kaza ai manzon Allah ya ce kaza muna da kusan giru zuwa jinsa da yake yana karanta ana tiriyan tiriyan wallahi risala yake karantawa risala eh baya kawo wani hadisi kawai risalan yake karantowa risala wannan ta ibn abi zaid al wani sai ya karanta yace maza Allah ya ce kaza sai ya kawo magana abu zaid al wani maza Allah ya ce kaza to wayansu suka yi ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce kaza ko yawa Allah madaukakin sarki <coughs> ya ce kaza yawa Allah madaukakin sarki ya ce tashi taimake ka ko wani makamancin wannan to ɗayan biyu ne ko dai mutum ya kirkira karyar ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki ya jingina ya kirkira karya ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya jawo abu ya ce Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗa da niyyar yana ga Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗa ko kuma da niyyar yana ga zai yi amfani da sunan Allah maɗaukakin sarki ne ya biya tasu bukatar to kuma ya ne ne Allah madaukakin zai ce wannan mutum ba wanda ya fi shi girman zalunci ba wanda ya fi shi girman zalunci au kala ko kuma yace uhiya ilayya ai ana min wahayi ma ni ana min wahayi walam yuha ilayhi shay'in kuma ba a yi masa wato kenan wahayin komai ba wannan yace Allah ya ce alhali Allah bai ce ba kaga wannan ya zama azzalimi wanda kuma yake cewa shi ma ana masa wahayi ana masa wahayi a saukar masa da aya daga sama kamar misali musalamatul kazzab da yake cewa an saukar masa da alkur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai yake shiga madina sai tsaya bayan gare shi a masa magana da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu daga cikin sahabban sai ce to ni ka gani nan ni ne shugaban yamama gaba ɗayanta duk yamama in na bika yamama ta bika saboda in ka yarda zan shiga addinin musulunci nan duk ma ma za mu zo mu tare ka amma da sharadi guda daya me sharadin shine idan ka mutu ni ne zan zama kalifanka eh? in ka mutu ni ne zan zama kalifanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani wani wani wani dan yace a gefan sa haka ya daga yace kaga wannan yace ko ya wannan kace in baka bayan na mutu ya zama naka ba zan yi ba na tare shi sharadin ga musulunka ta jika Allah ya kiyaye hanya shikenan sai kama hanyar sai ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa sai ce shi ma annabi ne sadaka aka ta ya annabawa na musu wahayi sai je zanna ya tsaro wasu maganganu sai zo ya karanta wa mutane ya ce Allah maɗaukakin sarki ne ya abin nan to saboda shi ɗan adam ne kuma su larabawa ne sun san me alkur'ani sun san fasaha da balaga da bayan da yake cikinsa da aka in ya karanta ma sai ka je jahilin cikinsu ya ce masa ni na san ka san na san ƙarya kake ai kai ka san na san ƙarya kake yi ashhadu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka kazabta saboda ba zai iya kawo abin da zai yi mubaha da alkur'ani ba to saboda wanda yake cewa uhiya ilayya ni ma ana min wahayi wannan shi ma yana daga cikin mutanen da suke azlam alhali wa lam yuha ilayhi shay'an ko ba a masa masa wahayi ba ba a masa wahayin komai ba sannan ya ce wa man kala sa unzul musulma anzalallah da wanda zai ce nima irin abin da Allah yake saukarwa nima zan iya yin sa nima zan iya yin akwai daga cikin larabawa da suke cewa abin da annabi sallallahu ke karanta wa mutane ba komai bane face a taba awwali ta tsinoyi mutane farko ne yayi abin saraka nima zan iya muku shigen irin wannan kamar misali wa minan nas man yajadilu fillahi bi ghairi ilmin go wala hudan wala kitabin munir to sai ya je shi ya ce ta inna muhammadin yi hadithukun hadith adin wa samud wa ana uhaddithukum hadith faris wa rum sadaka yana zuwa kasan farisa yana zuwa kasan rum sai ya zo shi shi ma sai rika da labari ai sarki eh, anusharwana kisir ya yi kaza da kaza da kaza da kaza yana ba yana daga cikin abubuwan da malaman na farko farko a nan Najeriya da suke sukan jarida saboda <laughs> sun dauke shi a matsayin haula hadisi tun da labarai ne kawai za a tattara da sauransu to shi ma wancan din wanda Allah ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin go to yakan je ne ya dauko labarai sai ya zo shi ma ya rika karanta ma mutane saboda ya ebe musu kewa tunda annabi sallallahu alaihi ya karanta musu labarin adawa wato kenan da samudawa to ko ma ne a cikin wayannan sifofi guda uku da wanda ya faɗa magana haka kawai jingina wa Allah barkun zargi da wanda ya ce shi ma ana masa wahayi da wanda ya ce abinda Allah ya saukar shi ma zai iya saukar da misalin waɗannan mutanen gaba ɗaya su Allah barkun zargi ce babu wanda ya fi su za girman zalunci a rayuwar duniya saboda ai sun shiga cikin abin din Allah madaukakin zargi Allah ce walau tara zalimuna da zaka ga azzalumai ya Muhammad da Allah zai sa ka ga azzalimai fiye ga maratul maut lokacin da suke cikin wato kenan magagin mutuwa ga maratul maut malamai suka ce magagin mutuwa idan mutum ya zo mutuwa annabi sa ce la ilaha illallah inna lil mauti sakarat lokacin bashi da lafiya ya yi kusan barin duniya sai ka ji yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yace lalle mutuwa tana da wato kenan maye mayan nata shine magaginta kenan idan mutum ya riga ya ya zo gara-gara kenan ko walala ita balagatil hulqum shi ne izin idan idan rai ya zo daidai nan za ga dan adam hai da mallakan komai hannunsa wannan ba zai iya murdawa ba to wannan shine ake kiransa ga maratul maut daidai lokacin mutum yana kokari ya tattare yan sa daga nan ya tafi can kuma bi can ɗin ko bai isa ba nan kuma ya bar nan to wannan shine yanayin. wannan yanayi yana daga cikin miyagun yanayi a rayuwar dan adam wanda ake son dan adam kullun ya rika sa shi a cikin la'akarinsa na haza ce karama a wa'insu amma bala'in da yake cikinta wato kinan Allah madaukakin sarki ya san kansa sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kawo masa da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an zo fitar da rai in an zo fitar da rai yanda mumini zai je shi kamar ka samu kayar dakwara ne ka sa a cikin mutum ka murza ka murza ka murza ta kamo abin da ta kamo ka ta yago abin da ta yago haka zai ji fitare haka zai ji fitare sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya rufa masa asiri sai ya tura masa mala'ikun da ake kiransa annashida ce na shida wanda za su zari ran a hankali amma wanda aka tura masa nazi a ce garka to kaga akwai wato kenan matsala to irin wa'annan ne Allah madaukaki suke ja ya Muhammad da Allah zai sa ka gansu a lokacin da suke cikin wannan magagiyar mutuwan wal mala'ikatu basdu aidihim sannan ga mala'iku wato kenan sun da hannunsu suna ce masa an anfusakum ku fitar da ranku din naku da kanku a ce a ce fito da ran naka ko ku fito da ran Allah madaukaki su su ce mala'iku su ce ayyuta nafsul khabisa ikriji ila sakatallahi ya ke mummunan rai fice zuwa ga fushin Allah madaukaki sarki kawai da za a ce mu wa'ansu ayyuta nafsul mutma'inna ikriji ila ridwanillahi ke rai nitsatsiya ki fita zuwa ga yardar Allah ita wannan za ta fita da ta ji an ce yardar Allah ba jayayya sai ta fita ita kuma waccan da an ce mata ayyatu nafsul khabisa ikhriji ila sakatallah sai ta kakkame jikinta mamman ne ta ko ina ta rike gam ba za ta fita ba kenan to a lokacin mala'ikun za su kama sai su jawo ta shine na zai ati garka din to matsalar da ake fuskanta a wajen jawo wannan rai din a wajen fitan shine Allah madaukakin zai ce da Allah zai saka ga mala'iku sun mika hannunsu za su kama ran su jawo ta wato kinan su fitar da sai sannan su ce musu alayhi wa zauna azabul huni bayan an jawo ta da matsala a ce yau dinnan za a sakamta muku da azabal huni azaba wato kenan ta walakanci ko azabal mahin walakanci ai al'ihana tozarta mutum da walakanta shi da cin masa mutunci ko cin mutuncinsa shi ne ake kiransa al'ihana to an ce azabar huni, azaba ta zunzurutun walakanci ga azabar ga kuma wato kenan walakanci aka ce musu to yau za a sakanta muku da azaba irin ta walakanci bai ma da guluna alallahi gairal haq saboda ƙaryar da kuke wa Allah kuke sarki ku faɗi abin da ba gaskiya ba ku ce Allah madaukakin sarki ya ce ku haɗa abin da ba gaskiya ba ku ce Allah madaukakin sarki ya ke ya ce ku kuntum an ayati tastakbiruna kuma kuna girman kai in an karanta muku ayoyin Allah za a ce musu to ku fito zuwa ga azaban walakanci da Allah ya sa kaga abin da ya faru a wannan lokacin to ina jawabi lau eh mu jawabin lau shine la ra'aita ajaban amran fazi'an da kaga abu na daga hankali sai Allah madaukaki sarki sai ya bar wannan jawabin ba a faɗe shi ba da Allah zai sa ga wannan al'amari sai aka yi shiru ai kaga da matsala shine wato la ra'aita amran fazi'an ko la ra'aita amran ajiban da kaga abu na zunzurutun mamaki ko kuma al'amari mai daga hankali mai tagar hankali duk wanda ya ga wannan da ya ga zahirin Allah ya ka mu da ba mu ganin zahirin ma muna gan halin da mamaci ya kan samu kansa wato kenan a ciki a lokacin fitar rai kaga wani yana gunji wani yana kashi wani yana kaza da sauransu gwargwadon irin abin da ya fuskanta wato kenan na, wahala da azaba da kuma halin kakanin kayi kuma zai tafi ya tafi kenan kuma babu ba zai iya zuwa ya maka bayani ya ce wato kenan ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ba so da haka Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan da ka ga hakan nan da za ka ga al'amarin wanda ke mai al'ajabi to amma duk da bai faɗi jawabin lau ba amma ya ɗanyen kulu akan miye yake kawowa ga maratil maut sai ya ce ta ji zauna a azabar huni bi ma kuntun ta kulu na alallahi gairar haka mutum ya faɗi ƙarya ya jingina ta da Allah zaki ta kan jawo wannan matsalar ta ka dole mutum zai yi nazari sannan ce kuntu an ayati tastakbiru mutum ya ƙibin ayan Allah da gangan ya sani ya girman kai gashi ya san ga abin da Allah ya ce amma ya girman kai ya ƙibi ko kuma ya faɗa abin da ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba ya ce kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wayan abubuwa guda biyu <coughs> sai aka mana ishara su ne suke kawo irin wannan matsalar <coughs> a lokacin mutuwa to kaga ba komai aka kawo su ba saboda wata kenan a yi mana tambihi ya zama wata kenan mun la'akari da wannan kar a faɗi ayan Allah gara in an faɗi ayar Allah maɗaukakin sarki ka nuna ka yarda amma kana da raunin da ba za ka iya ba na ga wani abin mamaki a madina wani yaro na samu ta fito a cikin harami same shi yaro karamin yaro yana shan sigari na ce masa an ta tadakkar ya yaqulun a tadakin fi baitillahi al-haram haramun sai ce la ilaha illallah sai jefar kaga kaman bai musun abinda na faɗa ba kenan ne kuma na faɗa ne saboda tsokala da cinkisa kisa a kana shin taba nan an ce shin taba a cikin haramin maka ko na madina haramun ne bai yi musu ba duk da yana sha sai ke la ilaha illallah sai ya cire sai ya jefar yake nan muka ci gaba da mu'amalar su bai kara kula ta kanta to sau da yawa idan mu ba za mu yi abu ba sai mu girman kai sai mu ki karba Allah ne ce amma sai mu ki abu ne na addini sai mu ki ko mu nuna ba haka ba ne kuma ka ja ka hau kan kujerar na ki kai ciro to wannan shi ne ake kiransa girman kai amma da ka nuna cewa eh haka ne yau amma kuma kai saboda rauninka ka kasa to wannan ya sha bamba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar musu da wata aya ta yi musu zafi suka ce ya rasu da lahi. gaskiya wani aya ta yi zafi fa duk abin da aka saukar mun iya shi sallah azumi jihadi zakka kome mun yi amma yau an saukar muka da wata aya gaskiya ba za mu iya aikata ta ba sai ce a a turiduna an kulu misalama kala qala ahlul kitabaini min qablikum abinda yahudu da nasara suka faɗa annabawansu aka za ku faɗa min suka ce a wallahi ba haka da fada faɗa ba ya za mu faɗa ba ga sai ya ce musu to me yasa ba za ku ce sami ina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ba sai ku ce kun ji kun yi imani kun yi da'a amma kuna neman gafaran Allah da kuke suke sassauta muku akan wani sai suka ce sami ina wa adana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir to da Allah da kuke zai tabbatar a cikin zuciyarsu haka ne sai saukar da amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna annabi duk abin da aka saukar masa ya yi imani da shi mu'minan da suke tare da shi su ma sun imani da shi gashi har sun zo suna cewa sami'na wa dana da ka na wa ilaykal masir sai Allah madaukakin sarki ya dinga ba su sauki kuma ya dinga ba su sauki ya dinga ba su sauki har karshen amanar rasul sadaka idan ka yarda abin da Allah ya faɗa haka yake kuma amma kai itirafin rauninka to Allah madaukakin sarki sai ya kai ka cikin sake amma an kai girman kai to shi Allah eh, ana tsoro cewa mutum zai hadu da gamaratul moti a lokacin mutuwa Allah madaukakin sarki ya sauka to mu je malam walaqad jitumuna furade kama kalaknakum awwala marra hmm. wa taraktum ma kawwalnakum wara zuhurikum hmm. wa ma nara ma'akum shufa'a الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء <coughs> لقد تقطع بينكم <coughs> وضل أنكم ما كنتم تزعمون الله مدعوك كذلك ولقد جئتمونا فرادا yanzu an bar wancan ke dabe an koma wani kuma yanzu kama qur'ani ya ce za ya fura yanzu gaba ɗaya mun bar duniya ɗin mun koma lahira a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki zai kama mutane zai ce musu laƙar ji itin muna furada hakika kun zo mana ɗaiɗaiku kama halar nakun a wala maratin kamar yadda muka halice ku dacan kenan <coughs> an halice ka kai kai ɗaya ka zo duniya wancan ma aka ce yawan an aifuwa ne an aifuwa ne an aifuwa ne an aifuwa ne kowa shi shi kadai ke zuwa duniya ko kaɗan ne suke zuwa tagwaye sannan a wajen mutuwa ma yau wani ya mutu yau wani ya mutu yau wani ya mutu yau wani ya mutu yau ma ya mutu saboda ka sai an tara mutane a gaban Allah ya ce to gashi kun dawo mana da karje timuna furada kama kun awwal marra kun zo mana a daidaikun ku kamar yadda muka halice ku wato kenan da eh, abin ko kuma a jitumuna furada kun zo mana wato kenan kowa ba shi da komai a lokacin da zaka zo duniya haka ka fito tsingalin kulerunka lokacin da zaka koma lahira duk abin da ka tara din nan haka zaka tafi ka bashi wa ma huznahu min hillin wa hirmin hisabun au iqabun fi zawati duk abin da muka tara na halal ko na haram ko ya zama hisabi a zatinka ranka kenan ko kuma ya zama iqab shine azaba a ranka ko yau da aka za ka tafi ka bashi wa natruku kulla tabutin wa za mu bar kowane akwati za mu bar kowace tasta za mu bar ko menene da muka tara a nan duniya ko yauwa sai mutum ya tafi shi shi kadai dinsa to Allah madaukakin sarki sai yake cewa ranar lahira in ya tara mutane zai ce to ga kuka kun zo gaba na kuma kun zo ɗaiɗaikun ku kowa game da ke cewa kullum atihi yawmal iyamati farda kowa zai zo gurbin Allah madaukakin cikin ran tashin alkiyama wato kenan yana shi shi kare kamar halagna kun awala maratin kamar yadda muka halarci ku wato kenan a karo na farko wa taraktum ma kawalnakum kun bar duk abin da muka mallaka muku ay kawwala ma a atainakum abin da muka dauka muka baku a duniya an baka kaza an baka kaza an baka gidaje gidajensa hamsin motocinsa ɗari dukiyarsa miliyayin a cikin abin sai kaza yana da kaza ab kaza yana da kaza ya tara ya'ya kaza mata kaza ko menene da duk ya tara amma yanzu ya tashi tafiya duk sai tafiya wasu ko wadaratu maka kawwalnakum wara zuhurikum duk abin da muka dauka muka baku yanzu kun bar shi a baya ina dukiyar take babu ina matan babu ina ƴaƴan babu ina kaza babu yanzu mutum ya zo shi shi kade gaban Allah madaukakin sarki sai kuma yayi bayani sai kuma yi bayani to kaga wannan gashi dai magana ce mai sauki amma fa tana daga cikin abubuwan da ya kamata ce dan adam ya zanna ya nazari a kansu tunda in ya gaban Allah bayanin da zai yi zai bayani akan dune komai da komai duk abin da ya faru da shi a rayuwa sai ya bayani duk abin da ya mallaka sai ya bayani duk abin da ya aikata sai ya bayani a gaban Allah kuke sarki to sai Allah ce wa ma nara ba mu ganin ma akun tare da ku kuma Ladina da Amtu masu ceton naku da kuke zato a annahum fi shuraka cewa su ababen tarayya ne a gare ku wannan ƙari na wannan eh, ibara ita ta sa wasu daga cikin malaman tasiri suke fahimtar cewa wannan ayan ta sauka akan mushrikai ne saboda su ne suke cewa suna da gumaka aka tambaye su me yasa kuke bauta ga gumaka suka ce mana abudu illa liqarribuna ila allahi zulfa ba mu bauta musu idan su kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka ko kuma muna bauta musu ne suka ce haula a'una. inda Allahi wannan su ne za su cece mu ranar lahira a gaban Allah madaukakin da ranar annabi yayi jayayya da su zai ce su za su cece mu ai ba zai yi kai tsaye wato kenan ka je gurin Allah ba sai ka samu wasila don haka wasilar ita ce ka samu gunki kana bauta gunki kai baka saka jirgar Allah da ba sai ka gunki ya kai ka wannan akidar ita ake kokari a cire musu ita a kansa saboda tsohuwar akida ce a gurin dan adam a cikin kwakwalwar dan adam me yasa suke bautawa ya gusa da ya uka da nasir saboda suna ganin ya da ya uka a wancan lokacin malamai ne aka yi gunkin aka zo aka sasu a cikin masallacin da suke karantarwa daga baya aka zo ake bauta musu ana neman albarkacinsu su kai mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki to yanzu alkur'ani yake cewa wa ma nara ma kun shuba kuma allazina za'amtum annahum fiikum shuraka abokan tarayyar su gumakan da kuke cewa za su cece kun yanzu kuma gashi ban bugan ku ba ka zo kai kai dai baka zo da gunki ba ina mai cetan naka ina mai cetan naka shi yasa a addinin musulunci a addinin musulunci ba a yarda wato kenan mutum ya dan fararansa a wani mutum cewa shi wannan mutum shine zai cece shi ba kowa an mai da shi ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kana da yancin ka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya ansa kai sai a ko ina kake a matsayin ka na musulmi ma dama za ka yi sallah a karba za ka yi addu'a a karba za ka yi shi sa sayyidina Umar dan kadabi. a zamaninsa da ya wani mutum in an idar da sallah zai je ce jama'a salatin annabi goma ya addu'a ya addu'a sai aika ka kira shi ya ce kai ne kake so ka zama wasu tsakanin Allah da bayinsa kan na kare shi kan na kare shi in an yi sallah kar ka shiga tsakanin Allah da bayinsa ka bar kowa ya roƙa directly sa da Allah maɗaukakin sarki to kaga su wacce gidan ta samu su kuma za ka ga ba ma a cikin masallaci ba a musulmi za ka gani wannan ya manne da wannan shehin wannan ya manne da wannan shehin wannan akwai mutumin da a waka yake cewa duran yake cewa shehin sa duran da Allah zai sa in gano kuskuren ka Allah sa mutu kafin lokacin kada na mutu akwai da zai ce shehin sa yafi uwarsa yafi ubansa ko akwai da zai ce duran da Allah zai sa ya gane kuskuren malamin sa wallahi gare ya mutu yau ya mutu dai bai gane abin nan din ba akwai wanda zai ce shi malaminsa kawai kawai ya san kad'an ne zai ba su yi haka fa da malamin ma mafi kunna fa wani malamin yana duniyan nan a yanzu haka bai san ma da matsayinsa ba wallahi bai san da matsayinsa ba duk halin da yake shiga na kakani kai wallahi malamin bai sani ba duk matsalar da za ta zo ta bidiro masa wallahi malamin bai sani ba bai sani ba amma haka yana gani zai iya cetonsa a nan duniya wani ma malamin baya duniya da sauransu to irin waɗannan abubuwa za su iya kai mutum zuwa ga matsala ba a sa hijabi tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki ba a kowane lokaci fi zulumatul barri wal bahar a kowane lokaci tsakaninka da Allah duk abin da ya zo aka ce ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kuma ka yi ikilasi kuma Allah maɗaukakin sarki zai a nan alaihi wasallam ce udu Allah wa antum muqinuna ijaba to sai zama gashi sun zo su Allah maɗaukakin sarki ce masa ban ga kan da kuke cewa za'amtun kuke riyawa kaga riyawa yace don ba gaskiya bane ba real ba reality kuke riyawan annahum kun shuraka sune wato kina ababan tare Tare a cikin ku wanda za ku tare ta da Allah na laqad taqadda bainakum ko hakika yau zumunci tsakaninku da su ya yanke ya yanke gunkin ranar lahira ba zai yadda ka zo ka ce kai shi ake kake bautawa ba wallahi ba zai su yadda ba gunki ba zai yadda kana bauta masa ba ya ga kama guduwa zai yi da haka zumunci da yake tsakanin ku ya riga ya na ka tun duniya ma karkar riga ka kulla wadda wannan istabara alladhina tubi min alladhina tabu wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab to kaga nan taqatta'a bainakum ai abin da yake sila tsakanin ku da su ya yanke kai ma ranar lahiran ba za ka sha ka ce kana bauta gunkin ba zaka da har ma za su zo <coughs> a gaban Allah za su ce wa'annan su ne muke bauta musu Allah maɗaukaki sarki wa'annan su ne muke bauta musu su ce a'a ba ruwan mu da ku ma kuntum iyana ta abuduna ba mu kuke bauta ba ba mu kuke bauta ba a'a kar kuma na kariya kar kuma na sharri ku je ku nemi wanda kuke bauta a gaba Allah ce walla ku muke bauta ce walla ba mu kuke bauta ba ba ba mu ba ku je ku nemi wanda kuke bauta musu kaga zumunci a tsakani ya yanke a tsakani wa dalla an kuma kuntum umuna duk abin da kuka kasance kuna riyawa kuma ya bace ai kana riyawa malamin ka zai maka kaza ko ko kungiyar ka za ta maka kaza ko ko kuma jam'iyyar ka za ta maka kaza ko ko shehin ka zai maka kaza ko yawwa duk abin da kake tsammani sai ya zama ya lalace ta bai shi yasa a kullum mutum ya zama ikilasi tsakaninsa da Allah madaukakin sarki a kowane lokaci ya zama da Allah ka jona karka sa wasu da wato kina a tsakani in ba haka ba ranar lahira za ka je ka neme shi ka rasa shi ma yana ta kansa kai ma kana ta kanka to mu ji Allah rahman inna Allah faliqul habbi wan nawi يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفقون الله ما دوك إن الله فالق الحب الله شيني tsaga kwaya. Wannawa. da kuma kwayan dabino habbi kwayan gero ko kwayan dawa ko kwayan masara ko kwayan shinkafa ko alkama nawa <coughs> shine ko kwayan dabino ko kuma kwakwa ko kuma irin masu abin mai karfin nan a gyada ya wuri ake bare ta kamar kari abu da sai ka buga da karfi ya fashe sannan ka samu kamar goruba ko kwakwar manja yawwa irin waɗannan suna ake kira su nawa habbi kuma kwayar gero kwayar dawa wanda suke monocotyledon ko dicotyledon eh irin su kokiya ko <laughs> akwai kokiya ne za da ba ba kokiya ita kare <laughs> to ka tambiri fa <laughs> to irin wayannan su ne to da wancan mai saukin barewa kaman dicotyledon wake gyada da shi da kansa ma zai haka ko kuma wani kwatilidan gero da zai bula abin ya fito allah maɗaukakin sarki shi ne ke tsaga su da shi wannan nawa ɗin ƙwayan dabino mai ƙarfin ko ƙwayan eh, kwakwar manja ko wani abu makamancin wani masu ƙarfin su ma allah maɗaukakin sarki shi yake tsaga su kaje ka sa gege a ƙasa ka gani wani lokaci ka ya bullo ya fito <coughs> haka ne yawwa wanda ya lura ka kudurar Allah madaukakin sarki akan komai kuma abinda zai baka mamaki mahallin shahid na wannan din shine cewa abinda zai in akai aka ce ka fasa ka fitar da wannan dan ganyen an baka aiki don rushe shi zaka yi rushe shi zaka yi amma Allah madaukakin sarki zai ganyen dan siriri lafe lafe sai ka ga ya fudo abin kuma ya fito yana fito an kaɗan haka balle shi za ka yi amma da wannan raunin nasa kuma zai fasa wannan nawa ɗin ko kuma habbi din ya fuda kuma ya fito kaga akwai abin mamaki a nan to wanda shi na abin da ake so a ji hankalin wannan don haka tunda Allah maɗaukakin sarki zai fitar da abu mai rauni a jikin abu mai ƙarfi to kaga yukurjul hayy minal mayiti zai fitar da macece daga jikin raye ko zai fitar da macece a raye daga jikin macece kamar da a tafsir al-basir da ake cewa yana fitar da da da kwai daga jikin eh, kaza daga jikin kwai wa yukhrijul mayita mayiti min al kuma Allah mai fitar da wato kenan mace ce daga mai rai kai da suke cewa a tafsir al yawa mun bincike bai zurfi ba kenan yana fitar da mani daga jikin dan adam alhali mani mace ce ne tsaron sauransu Yau amma wannan al basit ne saboda mani kowa ya san cewa rayayye ne da sauransu amma ala ayi halin da shi ne abinda yanzu kamar misali Haifar isa alayhi salatu daga mutum mai daga aka fitar da shi ai daga nothing ne ma ya creating something out of nothing Allah madaukaki sarki mai iko ne akan wannan ko kuma ya fitar da rayayyen daga jikin macecen ko ya fitar da macecen daga jikin rayayyen duk Allah madaukaki sarki mai iko ne to idan kun yi nazari akan wannan fa annatu kuna. ya ne da ake karkatar da ku a nuna muku babu Allah kuma ku yadda ya ne da za a kai muta muku ayoyin Allah madaukakin sarki ya zama kuma ba ku yadda da su ba to mu je falikul isbahi falikul isbahi wa ja'ilul layli sakanan wash-shamsa wal qamara husbana hmm. zalika taqdirul azizil alim Allah madaukakin sarki shine falikul isbahi mai tsagowa a su ba sai kaga ya keto da ita kamar yadda zai keto ganye a jikin tsoro ya keto ya fito Allah madaukakin sarki shine mai yin wannan kuma falikul isbahi khaliqul isbah can kuma yana la falikul habbi wan nawa ya zama shine khaliqul habbi wan nawa to zai iya dauka wallahu ta'ala ala sannan ja'ala al-laila wan nahara a ja'ala al-laila sakan kai ko Allah madaukakin sarki ya sanya dare ya zama gurin natsuwa a gare ku kenan fa yau ko kuma khalaqal laila sakanan Allah ya halici dare halittin da masa shine ya zama wato kenan gurin natsuwa a gare ku wa shamsa <coughs> ya sanya rana ko kuma ya halicci rana ita ma wal <coughs> qamara ya halicci wata su zama mai husbanan wato kenan ko dai mu dauke shi a haske wato da Allah halicci rana Allah ya halacci wata su zama masu haske a gare ku ko kuma husbanan dai ya zama wato kenan daga hisabi ne na lissafi Allah da kwaki sarki ya halacci. rana ya halacci wata don lissafi za ka gane wata ya kama ya kwana kaza 20 da kaza 20 da kaza wata ya mutu wani abin ko kuma rana ta fito wato kenan ta fada rana ta fito wato kenan ta fadi saboda haka ah, wannan ma yana daga cikin ikon Allah madaukakin sarki ta hanyar sa ake gane wato kenan lissafi zarika takdirul azizi wannan shine wato kenan yanda Allah wanda yake buwaye ya kaddara shine ya tsara shi al'alimi wanda yake kuma wato kenan gwani a cikin wato kenan tsarin sa na halitta yadda yake halittan dare da rana yake halittan macece da mai rai yake halittan wato kenan asuba da abin nan da ya ce eh, falikul isbahi mai halittan wato asuba kaga ana karshen dare kenan kuma da zarar ya dare ya kare sai za farkon wato kenan rana Tun da an sa lissafi ga shamsu da kamaru nan an ce isbahu nan an ce shamsu kaga shamsu ko rana ne kamar kuma a cikin wato kenan dare yake ka da dare da rana Allah madaukakin sarki shi ya yi su sannan sai ya sanya su kowane ɗaya daga cikinsu wato kenan yana kife ɗaya kowane ɗaya yana kife ɗaya mun gane wannan dare shi yake kife rana rana kuma ta zo ta kife dare dare ya kife rana saboda mai daɗin lissafi za ka gane kwana kaza ne ko kuma yau wata wato kenan kaza ne wallahu ta'ala ala malamai suka ce yana daga cikin alamun da suke nuna cewa kamar yadda muka yi magana a baya Mu'ujizan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya a lokacinsa ba har ya zuwa yanzu kuma za ta ci gaba da abin nan suna istilali da wannan ayan ko kuma ayan da take cewa wurin laila ala nahari ko yukawiru nahara ala laili nuni cewa duniyar nan da muke cikinta wato kenan kaman shaf ɗin kwallo take sau da yin ka lura wannan yana ƙarshen wannan shine farkon wannan ƙarshen wannan shine farkon ƙarshen yini shine farkon mai dare kuma ƙarshen dare shine farkon yauwa saboda kewayawan rana da wata su ne suke bada yau da gobe da sauransu ko kuma daren yau da daren jiya da sauransu wallahu ta'ala a'alam duk kuma wannan tsari ne na Allah madaukaki shi yasa kita zalika taqdirul azizi al alim wannan shine kaddara wato kenan ubangiji wanda yake eh, buwayi kuma gani yana zamu gane wannan da sauki ta wata ibara bi ibara ukra Allah madaukaki sarki ce rabbul mashriqi wal magharibi Allah shine ubangijin mafudar rana da mafadarta idan mun lura zamu ga shi akwai inda rana take fitowa akwai inda rana take faduwa da mutum zai tsaya a can inda take fitowa wani ya tsaya a can inda take faduwa zai samu tabbacin cewa akwai mashariku akwai magrib haka ne yawwa to sai yace kuma rabbul mashriqai ne wa rabbul maghribai to mashriq din guda nawa ne kenan ya zama guda biyu maghrib din fa shi ma guda biyu wannan bayanin da zamu fahimce shi ne da a ce inda rana take fitowa inda mu muke kallo daga nan kenan mutum zai tsaya a nan yana ganin inda rana take faduwa idan sha biyu ta yi lokacin da zai zo nan gurin rana tana sha biyu ko ya zo wani ya tsaya a nan gurin automatically ta can wani a lokacin rana take fito masa haka ne yawwa a sha biyu fa lokacin da magrib ɗinmu ya yi na nan na nan ya tashi ya je can za ta fadi automatically wani kuma sha biyu rana ne a gurin mun gane wannan abin din yawa wanda suka yawo yanzu kamar Allah ka mana saukin fahimta abin yawo a cikin jirgi wanda suka yawo a cikin jirgi za su iya fahimtar wannan daga lokacin da mutum ya tsaya a makka lokacin da rana za ta faɗi a makka in yana nan sallar asar muke yi ta gashi shi magrib ya ga magrib muku fa eh? mu ga ranar muna kallanta amma kuma can shamsi ya riga ya faru daka an ga eh, eh, mashiriki an ga magrib a wani lokacin haka ma kuma da lokacin da za ta faɗi mana a nan wurin shi kuma wani a lokacin suna kallon ranar saboda a rayuwa za ka duba babu lokacin da a ce kwata-kwata ba a ganin rana wasu in ba su ganta ba wasu suna ganinta wasu abin nan yanzu misali da nake bayarwa kullum a lokacin da rana take fitowa a malaysia lokacin da rana take fitowa a malaysia za mu fito mu zo mai abubuwa mai abubuwa mai abubuwa sai mun je mun yi sallan azhar sai kuwa dauki waya sai ya bugo gida kuma nan gari ya waye nan kuma gari ya waye saboda akwai bambanci na kaman awa bakwai a tsakani awa bakwai a tsakani kula ina bada wannan misali wata rana limamin wannan masallacin yana madina ya kira ni ya ce min to ana kira sallah yanzu za mu muna shirin mun yin bude baki na ce to ni fa ban yi sallar la'asar ba ina cikin siyoyi zare ya bugo ni ban yi sallar la'asar ba kawai ya kashe wayar sai sake kira na ina kunna sai na ji kiran sallah limamin yana ladani yana kiran sallah kaga rana ta fadi musu wata rana ne kuma mun fito a sallan juma'a a malaysia sai na bugo masa waya zai ce masa tunna maka barka da jumma ne mun fito a masallaci ce ga dumame na a gaba yin zan ci a nan najeriya da gari ya waye za a ci dumame can mun yi sallar jumma to saboda inda za ka ajiye mutane shi yasa yake cewa bala uksum bi mashariki wala magharibi ba ma sai na rantsuwa da ubangijin masharik ba kaga yanzu ba ma masharik ne ba masharik saboda kowa in ya tsaya inda yake zai ga masharik dinsa zai hangi magrib dinsa in ka je gaba dan ma wani yana da masharik wani yana da magrib in ka je gaba to duka har ka kewayo ka sake dawo haka ne abin zai ta faru babu lokacin da ba a ganin rana a duniyan nan babu ko lokacin da ba a ganin dare a cikin dare sai dai in kai kana cikin rana kana cikin ta in kuma kana cikin dare kana cikin sa to wannan tsari din waye tsara shi takdirul aziz al alimi kaddarawa ne na ubangiji wanda ke shine buwayi buwayi wa karfin komai kenan al alim komai cikin ilimi a ilmace tsara abubuwan nasa to waje alarama muka ce ba mun ce za mu kara miki ko an kara miki shayi <laughs> to to alhamdulillah to za mu dakata a nan gurin Allah madaukakin sarki ya